الحمد لله الحمد لله الذي من على عباده بفريضة الصيام أحمده سبحانه جعل صيام رمضان وقيامه سببا لغفران الذنوب والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من صلى وصام وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة ما تآقب الليالي والأيام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله هي طريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة وسبيل الفوز والكرامة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أيها المؤمنون ما هي إلا أيام قلائل حتى تكتمل دورة الفلك ويشرف على الدنيا هلال رمضان المبارك الذي تعف عليه إليه النفوس المؤمنين وتفلأ شوقا لبلوغه مرحبا أهلا وسهلا بالسيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مف... بحب مفعم, مفعم كل حد في سوى المولى حرام فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك جسما إن بلوغ رمضان نعمة كبرى يقدر يقدرها حق قدرها الصالحون المؤمنون إن واجب الأحياء استشعار هذه النعمة واغتنام هذه الفرصة إنما هي إنها إن قامت إنها من فاتته كانت حسرة ما بعدها حسرة أي خسارة أعظم من أن يدخل المرء في من علاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بحديثه على منبره في مساعلة بينه وبين جبريل الأمين يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فعبعده الله قل آمين ثم قلت آمين رواه ابن حبان وصححه الحاكم من حديث جابر بن سمرة عباد الله إنه شهر الطاعات بأنواعها صيام وقيام جود وقرآن صلوات وإحسان تحجد وتراويح أذكار وتصابيح له في نفوس الصالحين بهجة وفي قلوب المتعبدين فرحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين رواه أحمد والنسائي من حديث أنس وصاه العلباني فيا أهل الصيام والقيام اتقوا الله تعالى وأكرموا هذا الوافد العظيم جاهد النفوس بالطاعات ابذلوا الفضل من أموالكم في البر وفي البر في البر والصلات استقبلوه بالتوبة الصادقة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى جددوا العهد مع ربكم وشدوا العظم على الاستقامة فكم من مؤمل من مؤمل من مؤمل بلوغة أصبح رحيل القبور قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها المسلمون في الصيام معان عظيمة لا يدركها إلا من وفقه الله جل وعلا ففيه تحقيق للاستسلام والعبودية لله جل وعلا إذا الصوم يربي المسلم على العبودية الحقة فإذا جاء الليل أكل وشرب امتثالا لقول ربكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وإذا طلع الفجر أمسك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات امتثالا لأمر الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وهكذا يتربي المسلم على كمال العبودية لله تعالى فإذا أمره ربه عز وجل بالأكل في وقت معين أكل وإذا أمره بضد ذلك في وقت آخر امتثل فالأمر ليس مجرد أذواق وشهوات وأمزلة وإنما هي طاعة الله تعالى وتنفيذ لأمره أيها المؤمنون إن من حكم رمضان أن يتفاعل المسلم مع إخوانه في شتى البقاع ويتجاوب مع نداءات الفقراء والضعفاء متجاوزا بمشاعره, بمشاعره كلا الفواصل متسلقا بمبادئه كلا الحواجز يتألم لأحلامهم ويحزن لأحزانهم مبتدئا بالمولاة والمواسع من بيته وموطنه ولإخوانه من بني جلدته صحبه وأقاربه يستقبل رمضان بنفس معطاعة ويد بالخير قيام قياضة ويبسط يده بالصدقة والإنفاق قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وماذا عن شهر رمضان إنه شهر أنزل الله فيه كتابا وفتح فيه للتائبين أبوابا فلا دعاء فيه إلا وهو مسموع ولا خير إلا وهو مجموع ولا ضر إلا وهو مدفوع ولا أمل إلا وهو مرفوع الذاكر الميمون من اغتنم من اغتنم أوقاته والخاسر المقبول من أحمله ففاته شهر جعله الله لذنوبكم تطهيرا ولسيئاتكم تكفيرا ولمن أحسن منكم صحبة ذخيرة ونورا ولمن وفى بشرطه وقام بحقه فرحا وسرورا شهر تورع فيه أهل الفسق والفساد وإزداد فيه إلى الرغبة إلى الله وأحلى الجد والاجتهاد شهر عمارات القلوب وكفارات الذنوب واقتصاص المساجد بالأزدحام والتحاشر شهر فيه المساجد تعمر والآيات تذكر والقلوب تجبر والذنوب تغفر شهر تكثر فيه الملائكة للسوامه بالاستغفار ويعتق فيه الجبار في كل ليلة ويوم وتنزل فيه البركات وتعظم فيه السرقات وتكفر فيه النكبات وترفع فيه الدرجات وترحم فيه العبرات وتنادي فيه, وتنادي فيه الحور الحفاظ من الجنات حنيئا لكم يا معشر الصائمين والصائمات والقائمين والقائمات بما أعد الله لكم من الخيرات فقد غمرتكم البركات واستبشر بكم أهل الأرض والسماوات أيها المسلمون إن أدركك رمضان نعمة من الله عليك فاشكر الله أن بلغك رمضان واسأله أن يمدك بعونه وتعييده لأنه تصومه وتقوم ليله طاعة لله تعالى وإخلاصا لله تعالى كان سلفكم الصالح يدعون الله قائلين اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتسلم منا رمضانا مستقبلا بارك الله لي ولكم بهذا القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وقطيعة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايغا يا أنقوى إنا يوكينا دقوة في تشيد الله سبحانه وتعالى domin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sadar da bawa zuwa ga tafarki na dacewa da samun aminci tafarki na rabauta da samun tsira a rayuwar duniya da lahira Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal na amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku sani matukar kun ji tsoron Allah to da sannu Allah ta'ala zai ba ku nasara a cikin al'amuranku ya buɗa muku ta inda ba ku zato ba ya yalwata muku a cikin nemanku wa yukaffir ankum sayyi'atikum kuma Allah ta'ala zai gafarta muku zunubanku wa yukaffir ankum sayyi'atikum Allah zai kankare muku laifukanku wa yaghfir lakum zunubakun ya kuma gafarta muku wallahu dhul fadlil azim lalle Allah shine ma'abocin falala wanda take mai girma ya yan uwa sanin kowa ne ramadana yana fuskantu muna dab da shiga cikin watan ramadana ramadana bai kasance ba face waɗansu kwanaki waɗanda suka ƙididdigaggu waɗanda in ba yi aune ba kafin ka ce kwabo sai dai ka ji an ce sun ƙari an ga watan shawar. wata ne wanda Allah subhanahu ya ɗaukaka shi a cikin dukkan watannin duniya baki ɗaya wata ne wanda zukatan bayan Allah muminai suke kwaɗayi da burin haɗuwa da shi suke farin ciki a duk lokacin da Allah subhanahu wa ya nuna musu wannan wata ɗaya mu sani ya ƴan uwa zanin watan ramadana gabawa ni'ima ce wadda take mai girma wanda dukkan magabata na gari salihai daga cikin bayan Allah suna farin ciki da roƙon Allah ta'ala ya nuna musu watan Ramadan saboda abin da yake tattare da shi na alkhairi da abin da yake tattare da shi na albarka da abin da yake tattare da shi na gyara rayuwa da abin da yake tattare da shi na samun tsira da rabauta a duniya da lafiya wata dama ce da Allah subhanahu ta'ala yake bayar da ita so ɗaya a shekara wadda bawa yake samun rabota da tsira a cikinta wadda a cikin rayuwarsa gaba ɗaya ba lallai ya sami irin wannan falala da zai samu a cikin wata ramadan wata ne wanda bayi suke kasuwa gida biyu ko dai wanda ya rabota ya dace ko kuma wanda ya yi asara ya taɓe wanda kuma zai yi nadama wadda ba za ta mishi amfani ba ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya zo zai hau kan mimbari rana kamar wannan ranar juma'a sai sahabbai suka ji ya ce amin suka ƙara ji ya ce amin suka ƙara ji ya ce amin har sau uku sai suke tambayarsa ya rasulallah mun ga kayi wani bakon abu wanda baka taɓa yi ba ka ce amin amin amin har sau uku me hakan yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lokacin da na daga kafata zan hau minbari lokacin Allah ya turo Jibril da wasu addu'o'i guda uku addu'a ta farko yace ya Muhammad man adraka shahru ramadan famata falam yughfar lahu fa udkhila an-nar fa ab'adahu Allah yace ya Muhammad duk wanda watan ramadana yazo ramadana yazo a cikin rayuwarsa har ya mutu bai yi wani abu a cikin watan ramadana da ya dinga zuwan masa ba wanda sanadiyar wannan abin da zai yi Allah zai gafarta masa ya sha ta aljanna amma bai yi wannan aikin ba har ramadanan da ya tsawon shekarunsa ya wuce bai aikin da za a gafarta masa ba Allah kar ya sa ta aljanna in ya shiga wuta kar Allah ya fitar da shi ka ce amin manzon Allah ya ce amin me kake tunani game da wannan addu'a tsawon rayuwarka ramadana nawa ka gani me kake tunanin kayi a cikin ramabana wanda Allah zai karba ya gafarta maka saboda shi manzo Allah yace idar jibril yace in ramadana zo ya wuce mutum bai yi wani aiki na alkhairi da zai tseratar da shi daga wuta ba to in Allah ya sa shi a wuta kar Allah ya fitar da shi manzo Allah yace amin akwai mamaki yadda manzon Allah yake jin kan al'ummarsa yake tausayin al'ummarsa amma a yi wannan addu'ar manzan Allah ya iya cewa amin akwai mamaki manzan Allah da Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaiki ma harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya zo muku daga cikin ku jinsin ku ne yanayin ku ɗaya duk abin da yake wahalar da ku na ibada manzan Allah baya son sa manzon Allah mai tausayi ne a gare ku mai jin kai ne amma duk da haka a ce kar Allah ya fitar da wani daga cikin al'ummarsa daga wuta in ya shiga ya ce amin ka san al'amarin ba karami bane me yasa saboda babu wani lokaci da Allah yake rabar aljanna kamar baya so saboda lokacin watan Ramadan abu kaɗan za ka yi Allah ya baka aljanna abu kaɗan za ka yi Allah ya gafata maka zunubanka ga baki ɗaya shi kansa azumin aka ce in ka yi shi kana mai imani da neman lada kaɗai Allah ya fi ma zunubanka man sama ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin ramadana yana mai imani da cewa Allah ne ya umarce shi da wannan azumin yana mai neman ladan wannan azumin a wajen Allah Kaɗai abin da zaka ke na manzo Allah ya ce an gafarta maka zunubanka in an gafarta ma zunubanka ina zaka tafi aljanna zaka shiga tunda ba abin da za a tuhume ka da shi balle a azabtar da kai sallah da ake tarawi ko tahajjudi manzo Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya tsaya a dararen ramadan yana mai imani da cewa Allah ne ya umarce shi ya tsaya yana mai neman ladan wannan tsewar daren manzo Allah ya ce an gafarta masa an gafarta masa zanubansa azumin rana ɗaya idan bawa yayi Allah yana nisanta fuskarsa da wata tsawon shekara saba'in ma abdin ya sumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bainahu wa baina nari saba'ina kharifa manzo Allah ce babu wani bawa da zai azumci yini ɗaya saboda Allah a wajen Ramadana ba a cikin Ramadana ba face Allah ya nisanta fuskarsa da wutar jahannama tsawon shekara saba'in wannan ga wanda ya rana ɗaya kenan a wajen ramadan ina ga wanda zai azunci kwana ashirin da tara ko talatin a cikin watan Ramadan. wannan zai nuna maka ba wai abin da Allah yake so shine ya azabtar da mu ba a'a jin kanmu da tausayin mu Allah yake so shi yasa manzon Allah ya ce amin saboda ya san ba wanda ba zai samu aljanna ba a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa face wanda dama an halicce shi ne don ya shiga wuta amma ba wai dan yana ta shiga aljanna ba Allah ka kare ya ƴan uwa watan ramadan wata ne na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan dangogin dangogin da'a wata ne na azumi wata ne na qiyamul layli wata ne na kyauta da sadaka wata ne na karatun alkur'ani wata ne na sallah wata ne na kyautatawa wata ne na tahajjudi da tarawi wata ne na ambaton Allah wata ne na tasbihi wata ne wanda zukatan muminai suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali wata ne wanda mumine suke kasancewa cikin farin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa sahabbai bushara a duk lokacin da Ramadana ya gabato yace hadha Ramadana qad ja'akum ga watan Ramadana nan ya zo muku Allah ya kawo muku watan Ramadan tufattahu fihi abwabul janna manzo Allah ya ce Allah yana buɗe ƙofofin aljanna gaba ɗayan su a cikin watan Ramadan wa tughallaqu fihi abwabun niran kuma ana rufe ƙofofin wuta gaba ɗayan su a cikin watan Ramadan wa tusalsalu fihi shayatin kuma ana daure shaytanu a cikin watan Ramadan watan Ramadan ya ɗan uwa wata ne wanda ya kamata mu ji tsoron Allah mu girmama shi a matsayinsa na babban bako a gare mu mu dage mu jajirce wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a mu kasance masu bayarwa masu kyauta masu sadaka masu taimakawa a cikin watan ramadan nana aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya kasance ya fi kowa kyauta ta ce amma babu lokacin da manzon Allah yake ninka kyautarsa ya ƙara ninkawa ya ƙara ninkawa ya ƙara ninkawa kamar cikin watan ramadan ta ce kyautar da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama yake yi a cikin watan ramadana ta fi kyautar da iska take yi wa mutane kowa yana shaƙa yana jin daɗi waya zai ce bai samu ba ta wanda baya samun iskar da Allah yake kaɗowa dan mu sanya jikin mu ji daɗi amma na Aisha ta ce manzon Allah a cikin Ramadana ya fi wannan iskar kyauta duk wanda ya zo wajen manzon Allah a Ramadana manzon Allah sai ya nemi wani ajiya ba shi saboda wata ne na bayarwa wata ne na bayarwa wata ne na alkhairi shi yasa a wata riwaya ta wannan hadisin manzo Allah yace idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin in ramadana yazo ana bude kofofin aljanna ana kulle kofofin wuta kuma ana daure shedanu wa yunadi munadin Allah yana sa me shele ya dinga yin shele yana kira ya baghi alkhairi aqbil ya kai ma abokin alkhairi kusanto ga watan alkhairi ga watan kyautatawa ga watan kyauta ga watan sadaka wa ya ba biya sharri aqsir ya kai ma abokin sharri ta kaita wannan watan ba na sharri bane ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar Wata ramadan wata ne wanda ya kamata mu fuskance shi da tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tuba na gaske mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu jaddada alkawarin da muka yi wa Allah subhanahu ta'ala na da'a mu kuma yi wa Allah ta'ala godiya idan ya nuna mana nawa nawa ne daga cikin yan uwa da iyaye da dangi da aminai da abokai waɗanda suke burin Allah ya nuna musu watan ramadana yanzu suna kwanci a cikin abubuwan su sun mutu yanzu da nake maganar bai wuce kwana hudu zuwa biyar ya rage mana ramadanan ba yau muna juma'a asabar lahadi litinin ana sa talata ko laraba za a tashi da azumi amma a cikin nan ba kowa ne zai ga waɗannan kwanakin babban ya azumta waɗanda muka azumci azumin ramadana bara tare da su addu'o'inmu a kowane lokaci musamman sanda muka yi sallar idi ta ƙabbar Allah nawa ne ku. Allah ya karɓa daga gare mu ya karɓa daga gare ku Allah ya maimaita mana amma Allah bai kaddara musu za su ƙara ganin ramadana ba yanzu suna kaburburan su ba don ba sa so su gani ba sai don Allah bai yarda su gani ba sai dan kwanan su ya tsaya ni da nake maganar a yanzu billahi alazim ba ni da tabbacin zan ga ramadanan da zai zo nan da kwana biyar ko kwana hudu kai da kake saurare na ba ka da tabbacin za ka gani ashe me ya kamace mu shine mai gaggawar komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu ci gaba da roƙon Allah ya nuna mana ramadana ya sa muna cikin waɗanda za su yi ibada karɓaɓɓiya in Allah ya nuna mana ni da gaske wataƙila zai iya kasancewa shine ramadanan mu na ƙarshe shi yasa magabata daga cikin sahabbai da ragowar magabata sun kasance suna gama ramadana sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓi ramadanan su wata shida suna roƙon Allah ya karɓi ibadar da suka a ramadana sannan su zo su yi wata shida suna roƙon Allah ya nuna musu wani ramadana ɗin saboda yadda suke shauƙi suna kwaɗayin zuwa watan saboda alkhairinsa da albarkarsa amma da yawa a cikinmu ana cewa watan ramadana ya zo ji muke wani wata na takura ya zo babu bushata babu kwantamawa dole ka zama salihi ka zama nagari haka nake ji ba ma jin shauki wallahi da mun san alkhairin da ke tattare da azumi da mun san albarkar da ke tattare da azumi da mun karar da rayuwarmu wajen yin azumi zuwa ga Allah ta'ala da mun karar da rayuwarmu wajen yin azumi magabata yadda suke yin azumi manzon Allah yana yawan yin azumi haka sahabbansa saboda sun san girman azumi duk cikin ibadu babu ibadar da Allah ya ce ta sace shi zai ba da sakamako sai azumi kullu amalu ibn adama lahu illa siyam Allah ya ce duk wani aiki da dan adam zai yi nasa ne ka san in kayi kaza Allah zai baka lada goma daga nan a ninka ma 70 daga nan 700 daga nan ai ta ninka maka amma Allah ya ce illa siyam in banda azumi ba wanda ya isa ya ce da kai in kai azumi dai kana da lada kaza babu saboda me Allah ya ce fa'in na huli na wani shi azumi wa ana ajza bihi kuma ni zan ba da sakamakonsa sai Allah ya bar abin a rufe don kasancewa abin ba na wasa bane ba mu ɗauki misalin da muka bayar rana ɗaya in ka azumta za a risanta fuska ka da wutar jihar na shekara saba'in wannan falala ce ba lada ba ne ba to in har falala za a nisanta fuskar ka ga wutar jahannama tsawon shekara saba'in ya kace tsammanin ladan da za a baka na azumi wani ya tambayi imamu ahmad alaihi rahmatullah yake cewa ka gaya min wata ibada ce ibadar da hatta waɗanda suke cikin kaburburansu suna fatan Allah ya rayar da su su yi ta ko su ɗaya ne mutum yana cikin ƙabari. amma burinsa da fatansa Allah ya rayar da shi ya yi ibada ko so ɗaya ne wata irin ibada ce imamu amur yake ibadar azumi domin ban san wata ibada da ta kai ta Allah. azumi ya ɗan uwa ga shi yana tunkaro mu wani rabarsa da azumi sun ramadanan bara to ga wani yana tunkaro mu mu koma izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗan uwa kwanaki ne waɗanda suke ididdigaggu ayyaman ma'aduda kafin ka farga wallahi za ka ga ana cewa sun ƙare da aka karkai sanya ka jajirce ka dage ramadana ya yan uwa ko kuma in ce azumi yana da ma'anoni waɗanda suke masu tarin yawa wanda babu wanda ya san su face wanda Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi amma azumi tun daga farkon sa har ƙarshen sa da'a ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mika wuya ne zuwa gare shi cikakkiyar bauta ce kuma wadda take ta haƙiƙa wallahi babu wata bauta da take nuna tsantsan tsoron Allah bawa sama da azumi Allah ya ce karkaci karkasha karkai kaza karkai kaza dole kuma za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ko da a wajen da babu wanda yake ganin ka ne dole ka san Allah yana ganin ka sai sai mai ta'a Allah ya ce karkashi karkasha kana jin yunwa kana jin kishirwa za ka iya zuwa cikin waɗanda da su ba ma azumin suke ba ga abinci nan kana ji kana gani kuma zuciyarka tana bukata kana jin yunwa amma ba za ka ci ba saboda ka san ubangijinka ya ce karkashi za ka iya shiga ɗaki ka kulle ka ci abincinka ka sha ka goge bakin bakinka ya fururu irin ya bushe ɗin azumi kake kafso kana fankama ba wanda ya san ci. ba wanda ya san ka karya amma ba za ka yi ba saboda ka san Allah ne ya ce kai kuma yana ganin ka akwai takawa da ta wuce wannan Allah zai ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza yake so ka ci abinci daga faduwar rana zuwa ketowa alfijir fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr Alfajir yana ketowa ko baka koshi ba haka zaka hakura ka kame ba za ka ƙara cin koyo ba sai rana ta faɗi sun cin musu ya idan lai haɗa ce wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ƴan uwa mu sani cewa watan ramadan yana tattare da hikimomi waɗanda suke masu tarin yawa na daga cikin hikimomin watan ramadan shine yadda mutum zai yi tarayya da ƴan uwansa mumine a kowane yanki na duniya a wata ɗaya ake azumi a lokaci ɗaya illa iyaka awannin ne suke iya shan bambam nan kaga awa goma sha ɗaya nan sha ɗaya da rabi nan awa sha biyu can sha uku can sha hudu can sha biyar ya danganta da yanayin waje amma dai duk a cikin wata ɗaya ce yadda mai kuɗi zai ji yunwa haka talaka yake jin yunwa yadda mai kuɗi zai ji kishirwa haka talaka yake jin kishirwa don Allah ya nuna mana cewa dukkan mu ɗaya ne don Allah ya sanya wa mawadata tausayin waɗanda suke ba su da shi akwai wanda babu abin da yake zama wa'azi a gare shi sai azumi wani Allah ya yalwata shi kuma Allah ya jarrabe shi da ci sai ka ce gara baya sanin illar yunwa sai lokacin azumi zai ce yanzu dama haka waɗanda ba su da hali suke ji ya kamata na dinga taimaka waɗanda suke ba su da shi da yawa an sami irin wannan wanda azumi ne ya zama silar da yasa yake kyautawa a akwai hikimomi waɗanda suke masu tarin yawa ya ɗan uwa illa iyaka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin falalar azumi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunuban bayi kamar yadda hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzo Allah ya ce man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumin Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada Allah zai gafarta mishi abin da ya gabata na zunubansa mai azumi ya kasance yana daga cikin falalar azumi shine mutum zai kasance cikin farin ciki a duniya da kuma lahira manzo Allah ya ce lisa'imi farhatan yafrahuhuma mai azumi yana da farin ciki iri biyu da zai yi a fara fariha in ya yi buɗe baki yana farin ciki kawuni kana jin yunwa kawuni kana jin kishirwa ga rana na ya ce Allahu akbar ka do da bilo ka kora ruwa mai sanyi sai ka ji wani farin ciki sai ka ji wata nutsuwa wannan shine farin ciki na farko na biyu manzo Allah ya ce wa laqiya rabbahu fariha bi sawmi wanda yafi komai shine lokacin da ka haɗu da ubangijinka manzo Allah ya ce za ka yi farin ciki da azuminka manzo Allah ya ce inna fil jannati baban yuqalu laha ar-rayyan lallai a cikin aljanna da akwai wani tangame mai gate ana kiransa ar-rayyan manzo Allah ya ce la yadkhuluha illa as-sa'imun ba waɗanda za su shiga aljanna ta wannan kofar sai masu azumi babu wata kofa a cikin aljanna da aka ce ga wata kofa kofa ce ta masu yin sallah ga wata kofa kofa ce ta masu yin sadaka ga wata kofa kofa ce ta masu yin zakka amma an ce ga wata kofa babu masu shiga ta cikin ta sai masu sai masu azumi kaga wannan farin ciki ne wanda yake mai girma sannan mai azumin kansa zai yi ceto ranar alkiyama manzo Allah ya ce azumi da alkur'ani za su ceto ranar alkiyama azumi zai ce na hana shi ci ya Allah na hana shi sha na hana shi kusantar iyali na hana shi kaza da kaza da kaza ya Allah ka bani ceton sa in kai shi aljanna ya zama ni ne in shiga aljanna Allah zai ce ya shiga aljanna saboda yawan azumin da yake ku tsaya ku ji wani abun al'ajabi game da azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun samu sabani da matarsa Hafsa bint Umar bin Al-Khattab Allah ya tsara musu yarda manzon Allah ransa ya baci har ya kai ya ce da Hafsa tafi gidanku na take manzon Allah ya saki matarsa Hafsa ta kama hanya ta tafi gida ba ta karasa gida ba sai ga Allah ya turo Jibril alaihi salam zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace da shi inna allaha ya'muruka an turaji'ha Allah yana umartar ka dawo da ita ba ta saku ba me yasa ba ta saku ba yace la annaha sawwamatun qawwamatun wa zawjuka fil janna yace abinda yasa ba ta saku ba saboda mace ce mai yawan azumi mace ce kuma mai yawan sallah kuma matar ce a aljanna sai aka fara gabatar da azumi ashe kenan yawan azumi da yawan sallah yana kai mutum ina yana kai mutum aljanna ya yan uwa mai azumi ibada ce wadda take ba ta da misali azumi ibada ce wadda ba ta da misali akwai ibadu da dama da suke da misali amma azumi ba shi da misali hadisin aba umama Allah ya kara mishi yadda albahiri imamun nasa'i ya rawaito a cikin sunan dinsa wata rana ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya rasulallah murni bi amrin aquduhu anka umarce ni da wani abu wanda zan bi kirji in ce wannan abin da nake manzan Allah ne yace in dinga kusan sabai suna san falala kawai suna so manzan Allah ya ce yi kaza an fahimta saboda suna jin wata falala ce a ce manzan Allah ya umarce su a akan kansu kamar wani sahabi ya zo cikinsu yana ciwo ya ce ya rasulallah ciki na yana ciwo manzo Allah ya ce je ka sha zuma ya je ya sha zuma ya dawo ya ce ya rasulallah ciki na na ciwo manzo Allah ya ce je ka sha zuma ya sha ya dawo sai da aka yi haka so uku a na hudu manzo Allah ya ce to cikin naka ƙarya yake yi ba ciwon yake ba ya ce wallahi ya rasulullahi tun da ka ce isha da farko ya daina ciwon kawai ina jin daɗi ka ce min je ka yi abu ne shi yasa nake ta dawowa da haka abi umama yanzu ya ce ya rasulullahi gaya min wani aiki da zan ji cewa kai ka ce ini manzo Allah ce alayka bi sawmi fa innahu la mithla lahu kaje kai ta azumi ba shi da tamkar ba shi da wani ibada da za a kwatanta shi da shi shi azumi manzo Allah ya ce je kai ta yin azumi shi yasa sabai a cikin su gaba ɗaya su kansu shaida ne akan abi umama albahili ya fi kowa yawan azumi a cikin su ya ƴan uwa watan azumi wata ne wanda yake da falaloli masu tarin yawa ba mu da lokacin da za mu lalata su duk shekara sai an fada sai an fadakar sai an karanto fatan mu Allah ta'ala ya karba mana a irin wannan lokaci yana daga cikin abin da aka fi so a yawaita a cikin wannan wata na ramadana shine ciyarwa ciyarwa wallahi al'umma tana cikin yanayi da yawan mu mun sani al'umma tana cikin yanayi akwai waɗanda ba su da yadda za su wallahi da yawa ba za su lissafu ba waɗanda suke sadar da azumi da azumi saboda rashin abin da za a ci za a yi azumi a kai lokacin da za a yi buɗe baki amma mutum ba zai iya samun abin da zai ci ba wani sai dai ya sha ruwa haka zai wuce a su ba ta zo ya ƙara shan ruwa wani zai iya samun farau-farau ya ɗan ƙara masa ruwa ya sha don cikinsa ya ɗaga ba don baya sun ya ci abincin ba sai don babu abin da zai ci a unguwanninmu da akwai mun sani maƙotanmu da akwai mun sani a cikin abokanmu ‘yan uwa dangi duk da akwai irin waɗannan kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka yi ƙoƙari ka yalwata wa al'umma don su kasance cikin farin ciki sai Allah ya faranta ma a duniya da lafiya wallahi babu abin da yake yaukaka arziki na bawa sama da abin da ya ɗauka ya ba wani ya ci Abdurrahman bin Auf Allah ya ƙara mishi yadda akwai shekarar da aka yi fari a garin madina yunwa ta dinga kace ƴaƴa ƙanana da mata da tsofaffi babu abinci ayarin fatake sun fita neman abinci don a kawo garin madina a siya ‘yan kasuwarsa sun je sham sun siyar da kayan da suka tafi da shi daga madina ya tara ɗan ake ya ce maza ya tafi sham ya gaya musu duk wanda ya siyar da abin da ya siyar kai ya siyo komai sai kayan abinci haka aka siyo kayan abinci raƙumi ɗari bakwai a wata riwayar raƙuma dubu aka lafto aka shigo da su madina kafin a shigo garin madina 'yan kasuwa suka tare ayarin a waje suna so a siyar musu su shigo da shi madina su samu riba duk wanda ya saya abraman zai ce an siya fiye da haka sai da attajiran madina gaba ɗaya suka taru suka ce dukkan mu dai mune ne 'yan kasuwar ka ce an siya fiye da haka gaya mana waye ya siya ya ce allah ne ya siya na yi wa Allah alkawarin ƙwayar hatsi a cikin wannan abincin ba zan kai gidana ba sai al'ummar annabi sun wadatu haka aka dinga rabar da abincin nan sai da aka karar da shi a garin madina gaba ɗaya abin da abdurrahman ya shiga da shi gidansa don a sarrafa bai wuce mudu biyu na sha'ir ba manzan Allah ya ce Allah ya maka albarka a cikin rayuwarka da kasuwancinka da dukiyarta abdurrahman ya ce wallahi wallahi wallahi ba a yi wata uku ba sai da Allah ya ninka min abin da na bayar ya ƙara ninka min ya ƙara ninka min ya ce kai sai da na ji tsoro na zo wajen manzon Allah ina kuka ina ya rasulullahi wannan dukiyar da Allah ya bani ta fara bani tsoro ina jin tsoron kan rabona na lahira Allah yake bani a duniya dan Allah mutum nawa kace maka da abinci a lokacin azumi marayu muna da marayu ka je masallatai nan masallatan da akwai ka je ka tuntuɓi ƙungiyoyi waɗanda suke tallafa wa marayu ka ji yaya suke yi da marayu a lokacin azumi za ka zubar da hawaye ka ga uwan marayu ta kai azumi da 'ya'yanta yara ƙanana da basu ma kama shekarun azumi basu balaga gaba. amma yunwa ta sa dole sun iya yin azumi kwana 29 kwana 30 saboda babu abin da za a ba su mawadata ku ji tsoron Allah ku taimaka wa al'umma ku sanya musu farin ciki a lokacin azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkanin wanda ya ciyar da ni azumi yana da kwatankwacin ladansa ba tare da an cire masa komai ka raba wa mutum goma abinci wanda za su tsawon kwana talatin Allah zai baka ladan azumin mutum goma na kwana talatin ruwa in ka siya fiye wata leda ɗaya ka raba wa mutum ashirin suka sha Allah zai baka ladan wannan mutum ashirin ba dabino na naira ɗari guda biyar in ka siya ka ba mutum biyar suka ci Allah zai baka ladan azumin su ba tare da an rage musu komai ba kowa a cikin mu yayi ƙoƙari ya taimaka gwargwadon ƙarfin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wajen taimaka wa al'umma ciyar da su shayar da su a lokacin azumi ba ka da wani lokaci da za ka nemi aljanna da kudinka wallahi sama da wannan lokaci akwai mabukata a cikin al'umma akwai mabukata ka yi tawassuli da wata bukatar kai mamakin yadda Allah subhanahu wa ta'ala zai ma yadda kake so fiye ma da yadda kake so kwanakin baya can in ba a manta ba a kan wannan mimbari mai albarka na yi magana game da wani ƙauye da suke fama da matsalar ruwa bayan mun yi sallah wani bawan Allah ya zo nan ya karɓi lambar wayata da daddare ya kira ni a waya ya ce ya akarwa kalla ina so zan yi wa bayan Allah nan rijiya guda ɗaya ina da matsala kaza da kaza ina so in yi tawassuli da rijiyar a yi addu'a Allah ya biya min wannan bukata na rantse muku da Allah na rantse muku da Allah ba a yi wata ɗaya da yin wannan azijiyar da ya ba sai ga shi ya kira ni yana cewa wallahi malam Allah ya biya buƙatar da na nema fiye ma da abin da na nema shi sa ni ban san wani aiki da bawa zai yi Allah ya yi mai fiye da abin da yake so ba wallahi sama da aikin alkhairi amma sai kai mamaki yadda ake jan mutane su aikin alkhairi suna nokewa kuma da akwai abin yin ba babu ba yanzu ka duba masallacin nan ka gani mafi yawa a ƙasa ake zaune kasar din an cire shi an kai shi wajen wanki kamata yi a ce muna da wani safaya kasar wanda in an cire wannan za a yi a zauna a ci gaba da ibada amma babu a masallata na yi imani da Allah akwai wanda zai iya zuwa ya sa a auna ya siyo kasar ya kawo masallacin nan amma sai an yi bara in an yi bara ma ba kowa yake da zuciyar da zai daure ya yi ba masallacin juma'a kamar wannan da dadde ne tarihi wala ina jin abin kunya ne a gare mu masallata a ce kasa ne miki fama da shi duk shekara za a cire a wanke a dawo masu dadduma su shimfida wanda bai da ita ya zauna a ƙasa ya kamata masu hali su taimaka su yi wa Allah shimfiɗa a cikin ɗakinsa azumi za a shiga ka kawo kasatin da za a zauna a saurari tafsiri a yi ƙiyamun laili a yi wa Allah kuka watakila yawan hawayen da zai zuba a kan ɗin yawan zunuban da Allah zai gafarta maka yanzu ɗazu da safen nan shugaba ya kira ni barista zakariya Allah ya ƙara mishi lafiya yana can wajen buɗe masallacin yadda kwata. yake gaya mun akwai wata baiwar Allah da suka zo neman taimako wajensa mata ce da yarta budurwa ta ɗan tasa ta auri wani mutum ya yi musu taƙiya ba su san mutumin arne ba ne sai bayan sun yi auren sun haihu sannan aka san arne ne. duk da akwai sakaci na rashin bincike yanzu Allah ya jarrabu matar da lalura ta kansa Ƙafarta ta kai matakin da ƙila sai an yanki kafa yake cewa da Allah a sanar da ƴan uwa suna tsananin buƙatar taimako babu abin da za a ci yau balle gobe balle sana abin da za a sai magani ɗazu da safan nan yake gaya yawa a daidai lokacin da mu ma muke da kyastin wata yarinya da ita da mahaifiyarta da ƙannanta guda biyu sun musulunta a garin ta kai maguzawa ne babansu bai musulunta ba yarinyar so uku ana sa ranar aurenta saboda rashin katifa da fulo ana so ki aura mun sami irin wannan kyatsun kwanaki guda uku an samu bayan allah da suka so katifar aka yi aura yanzu uban ya ce ba zai sai musu katifar da za a yi auren ba sai dai in suna so su fasa buta su fita daga musulunci su dawo maguzancinsu a yau in suka fasa buta a yau zai siyo katifa da fulo har daga doma a ɗora yarinya aure katifa nawa ake sayar da katifa amma ga rashin katifa yana nema ya kashe musuluncin mutane uku saboda babu kudin da za a irin waɗannan matsalolin idan ana lissafo maka su sai ka tambaya wai ina mawadatan mu suke ina mawadatan mu suke yanzu nan a cikin satin nan abin yake ta trendy shine birthday da aka yi da kek na miliyan 70 ne ko nawa ne wanda aka ɗauko arne ya zo ya yi enjoyment ɗin mutanen da suke birthday ɗin sai da aka bashi naira biliyan ɗaya ya taso daga Legas ya zo ya waka a wajen birthday kuma a nan Kano a nan Kano ga da arna a ƙauyuka waɗanda abin da za a kyautata musu shiga addini bai za ka gara ya karya su da ka biyu wa kanmu faɗa ya uwa lokaci yana ƙurewa abin da Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka yi wa Allah aiki da shi kar ya zama na Allah ya baka ka yin abin da ya dace ka mutu kuma a janya ma abin yoma da shi muna gani mutum ya tara dukiya bai yi aikin alkhairi ba bai taimaka masu bukatar taimako ba ya mutu ƴaƴansa su dinga aikin ashirin dukiya nawa yi? so da waɗannan abubuwa guda uku ina kira da babban murya a gare mu baki ɗaya ya kamata mu san menene abin da ya kamata kasattin masallaci wannan baiwar Allah mai fama da kansa da kuma wannan baiwar Allah mai bukatar katifa don girman Allah inda waɗanda za su taimaka su taimaka musu wallahi duk abin da ka bayar sai Allah ya mayan maka wallahi duk abin da ka bayar sai Allah ya yi maka na yi imani da Allah muna da waɗanda za su iya sai mana katifa a nan na yi imani da Allah muna da waɗanda za su iya taimaka waccan baiwar Allah da kayan abinci da kuɗin magani na yi imani da Allah muna da waɗanda za su iya taimaka ko haɗin gwiwa su yi su sai mana kafet ɗin da za a shimfida a cikin wannan masallaci man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu asan katsira. Allah ya ce waye a cikin ku zai bawa Allah rance wanda yake mai kyau wanda babu gori ba riya ba fariya a ciki Allah ya dawo masa da shi ya ninka masa ninkin ba in kuma kana da shi kaki sai Allah ya ce wallahu ya yaqbidu Allah shi yake damtsewa sai Allah ya kwace wa yabsus in kai kuma shi yake yalwatawa sai ya kara maka to da kama wadata a taimaka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah ka shirya muka gyara mana halayenmu ya Allah ka nuna mana watan Ramadan ka sanya mu daga cikin waɗanda za su yi ibada karɓaɓɓiya Allahumma izzil islam wal muslimin wa adilla shirk wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rabb al alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wilat umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'aka wattaba ridaka ya rabb al alamin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma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 العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان